daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu raro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Litinin. To masu sauraron mu barkan ku da warhaka da fatan kuma ana cikin ci gaba da guran da bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin ko kun san. bayan sa kuma akwai mu ɗauke da shiri na musamman wanda tanadi sakonninku na isar da gaishe-gaishe na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki daga nan kuma muna ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali to waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan limacin da fatan koma wasu mu za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan daki-koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumansu. To tare da sallama masu sauraro da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya to ga kanan labaran. jagoran shirin jihar musulunci na iran ayatollah said alhaminai ya bayyana cewa yau duniyar musulunci tana bukatar haɗin kai fiye da kowane lokaci faransa an haramta wa marin le pen takara har na tsawon shekaru biyar kasashen guda uku na yankin sahel mali nijar da kuma burkina faso su sanar da sabon haraji na harajin kan kasashe makwabtansu don suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas wanda kuma yake amfani da wani damar domin taya ku kuma taya mu murnar karamar sallah allah ya maimaita mana kuma karbi ibadunmu isa mun dace jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid hamenei ya bayyana cewa yau duniyar musulmi tana buƙatar haɗin kai fiye da kowane lokaci a yin ganawarsa da jami'an tsare-tsare da jakadun ƙasashen musulmi yau litinin ranar ƙaramar sallah kenan a nan iran jagoran juyin jihar musulunci na iran ya mayar da hankali kan batutuwa da dama ciki har da waɗanda ke faruwa a yankin inda ya ce a yau wani bangare na dura musulmi ya samu munanan rauni palestino ta ji rauni laban ma ta ji rauni in shi shi laifukan da aka aikata a wannan yankin ba a taɓa ganin irin su ba an kashe yara kusan dubu ashirin ayatollah sa'il hamenei ya buƙaci a hada wato ya buƙaci haɗin kai tare da ɗaukar nauyin da ya rataya a kan wannan lamari a yau hakika duran musulmi tana buƙatar haɗin kai in shi jagoran ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta gayyaci mai kula da harkokin kasar switzerland da ke tehran domin nuna fushi kan irin munanan ayyukan isra'ila a yankin da kuma barazanar da shugaban amurka donald trump ke yi kan jamhuriyar musulunci ta iran babban daraktan ma'aikatar harkokin wajen iran isa kameli shine ya gayyaci jami'in diplomasiyar na switzerland wanda kasar sa ke wakiltar madun washington a tehran yau litinin kameli ya mika gargadin na iran a hukumance ga wakilin kasar switzerland game da duk wani dangane da duk wani aiki na barna tare da bayyana aniyar jamhuriyar musulunci ta iran na mayar da kausan martani cikin sauri kan duk wata barazana jami'in diplomasiyar na iran ya yi tar da kalaman tunzura tashe-tashen hankula waɗanda kuma suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma tsarin majalisar ɗinkin duniya wakilin na switzerland ya ba da tabbacin cewa nan take zai isar da saƙon na iran ga gwamnatin amurka a ranar asabar ne dai trump ya ce za a kai wa iran hari idan ba ta kulla yarjejeniya da amurka ba idan ba su kulla yarjejeniya ba za a ji ba mafamai in ji shi a wata hira da tashar talabijin ta nbc news ya kuma yi barazanar ladabtar da iran akan wasu matakai masu tsauri in ji shugaban kasar ta amurka To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin teheran A Gaza fiye da mutane dubu guda ne Isra'ila ta kashe tun daga ranar 18 ga watan Maris tun bayan sake dawo da yaƙi a zirin. Hakan ya sanya adadin Falastina wanda Isra'ila ta kashe tun watan Oktoba ya kai dubu hamsin har da ɗari uku da hamsin tare da raunata wasu dubu da ɗari da goma sha hudu da ɗari hudu a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Har harin da Isra'ila ta kai a zirin Gaza sun kashe akalla Falastinawa tamanin a ranar Lahadi. sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce an kai mutane 53 da lamarin ya ritsa da su zuwa asibitoci a gaza a ranar lahadi wato ranar farko ta bikin idul fitr ma'aikatar ta karar cewa har yanzu da yawan waɗanda abin ya shafa na makale a karkashin baraguzan gine-gine saboda masu aikin ceto ba su iya kai musu ɗauki ba a ranar 18 ga watan maris ne isra'ila ta sake dawo da kai farmaki gaza wanda ya saba wa yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta da musayar fursunoni da ta fara aiki a watan janairu ana kuma tuhumar isra'ila da dafin kisan kiyashi a gaban kotun ƙasa da ƙasa saboda yakin da ta yi a yankin kotun ta buƙaci da a kame mata ministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaronsa Yev Galant bisa aikata laifukan yaƙi a zirin na Gaza. kasashen nan guda uku na yankin sahel wato mali burkina faso da kuma nijar sun sanar da sabon haraji na rabin kashi daya cikin ɗari kan kayayyakin da aka shigar da su daga ƙetare yayin da suke neman ƙarin kuɗi domin tafiyar da sabon ƙawancen kasashen uku bayan sun fice daga ƙungiyar rai tattalin arzikin kasashen mutum afirka ta ecowas kasashen uku da suka fi ƙawancen na ios a shekarar 2023 a matsayin shirin tsaro sun bayyana wannan mataki ne a wata sanarwa da suka fitar kawancan nasu yanzu tana gab da wato rikida ta zama kawancan tattalin arziki inda ake kokarin samar da fasfo bayan bai daya da karin dangantakar soji ranar juma'a ne dai aka rataba hannu kan harajin kuma dokar za ta fara aiki nan take wannan matakin zai shafi dukkan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen daga wajen kasashen guda uku amma ba zai hada da kayayyakin tallafin jin kai ba in shi sanarwar wannan zai samar da kawancen kudin tafiya da ayyukanta kudin tafiyar da ayyukanta ba tare da ba da cikakken bayani ba wannan matakin dai zai kawo ƙarshen cinikayya marar tangarɗa a afirka ta yamma inda kasashen yankin suka shafe gwamnan shekaru suna kasance ƙarshen inuwar kungiyar ecowas tare da bayyana rabuwa tsakanin kasashen uku da ke kan iyaka da hamadar sahara da kuma kasashe masu faɗa aji da ke bin demokuraɗiyya a kudancin su kamar najeriya da kuma ghana To a Faransa an haramtawa Marine Le Pen yin takara har na tsawon shekaru biyar kuma hakan na nufin ba za ta yi takarar shugabancin kasar ba a shekarar 2027. An dai samu 'yar siyasar ne da laifin almubazzaranci da kudaden jama'a wajen daukar nauyin jam'iyyarta ta National Rally mai tsauran ra'ayi. An tuhumi Le Pen tare da wasu manyan 'yan ta guda ashirin da ɗaukar masu taimaka musu aiki waɗanda suka yi wa jam'iyyar ta aiki maimakon jam'iyyar wato maimakon majalisar turai wadda ita ce ke biyan ma'aikatan albashi mm, wato le pen mai shekaru 56 ba ta iya shiga zaben shugaban kasa mai zuwa ba da aka shirya gudanarwa a shekara ta 2027 ba inda a yanzu ake ganin ita ce mafi farin jini bayan takara har sau uku ba ta yi nasara ba a zaben shugabancin kasar ta faransa haka kuma an samu wasu 'yan jam'iyyar wato 'yan majalisar wakilai takwas daga jam'iyyar ta rn da laifin wawure dukiyar jama'a to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tumar da lama sauraron mu bayan labaran duniya yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye muna nan tafi da shirin ko kun san akwai shiri na musamman da ya tanadi sakonnin ku na barka da sallah sai kuma shirin tarbiyyar iyali a kusa sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau 31 ga watan maris ɗin shekara ta 1979 kasashen mambobi na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa suka yanke alaƙa baki ɗaya da ƙasar masar sakamakon yarjejeniyar da ta rataba hannu a ta ta amincewa da samuwar isra'ila a hukumance yarjejeniyar da aka fi sani da camp david shugaban kasar masar na wannan lokaci anwar sadat shine ya jagoranci masar wajen rattaba hannu akan wannan yarjejeniya baya ga kasashen larabawa kasashen musulmi da dama sun yanke alakar su da kasar masar sakamakon haka amma saboda matsalar lambar kasar amurka akan kasashen larabawa da ko musulmi wasu da gaskensu sun mayar da alaka da masar da ƙarshe kuma an mayar da kasar a cikin ƙungiyar kasashen larabawa a ƙarshen shekarun 1980 masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau kasashen turai suka janye jikadunsu daga kasar iran banda wata kotu a kasar jamus ta tuhumi kasar ta iran da hannu a kisan da aka yi wa wani dan kasar mai adawa da tsarin musulunci iran da ta musanta wannan zargi da kasar jamus ta mata kuma ta ɗauki matakin mayar da martani akan kasashen turai inda ta janye nata jikadun daga dukkanin kasashen turai waɗanda suka janye nasu jikadun daga tehran amma bayan wasu watanni kasashen turan da kansu ɗaya bayan ɗaya sun dawo su rika maido jikadunsu zuwa birnin tehran yayin da ita ma iran ta mayar da nata jikadun zuwa kasashen da suka dawo da nasu masu saurari ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau aka bankaɗo wani shiri na yunkurin juyin mulki a ƙasar iran tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar dai masu ƙiyayya da juyin juhali a cikin gida da kuma waje suke ci gaba da kwalla makirci domin ganin bayan wannan tsari abinda hakan aka shirya shine wasu daga cikin jami'an soja na kasar ta iran tare da taimakon wasu kasashen yammacin turai za su kashe wasu daga cikin manyan shugabannin juyin juhalin daga bisani kuma sai su fito da neman sunan ɗaukar fansa a kan waɗanda aka kashe ta yadda hakan zai jefa ƙasar a cikin rudani har ya kai ga rushewar tsarin juyin juhalin musulunci amma jami'an tsaron ƙasar iran ɗin sun samu nasarar gano waɗanda suka shirya wannan shiri inda aka kame dukkanin masu hannu a cikin shirin tare da gurfanar da su a gaban kuliya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1193 da da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan shawwal na shekara ta biyu da 253 bayan hijira muhammad bin ismail buhari wanda aka fi sani da imamul buhari. shahararren malamin hadisi na karni na uku bayan hijira ya rasu a ƙauyen hartan wanda yake wajen garin samarkand buhari ya yi tattaki zuwa ƙasashe na kusa da kuma na nesa domin yin nazari akan ilimin hadisi kuma ya tattara hadisai masu tarin yawa ana kira littafinsa na hadisai mafi shahara da sahihul buhari wanda kuma yana ɗaya daga cikin littafan hadisan ahlus sunna masu inganci wannan aiki mai kima ya ƙunshi hadisai dubu tara waɗanda aka zaɓo daga cikin hadisai dubu ɗari shida daga cikin wasu muhimman ayyukansa akwai littafan da ya rubuta daga ciki har da littafin nan na al'adabul mufrad sai kuma littafin aljami'ul kabir da kuma tarihul kabir an tarajim arrijal asanad. masu saurare kuma san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan maris ɗin shekara ta 1948 bayan tsanatar kisan kiyashin da yahudawan sahayuniya masu dauke da makamai suke yi wa falastinawa an jefa bambamai akan wani jirgin kasa wanda ya taso daga birnin alkahira zuwa tashar ruwa ta haifa a cikin falasɗinu a cikin wannan aika-aika da ƙungiyar ta'addancin yahudawan sahayuniya ta stan ta aiwatar an kashe falastinawa 40 tare da jikata wasu 60 kwanaki hudu gabanin fashewar an sake tarwasa wani jirgin ƙasa wanda yahudawan sahayuniya masu ɗauke da makami suka aikata inda falasɗinawa 24 suka shahada sannan kuma su 61 suka jikkata hare-haren da ake kaiwa a wuraren taron jama'a ƙauyuka motocin bas-bas da jiragen ƙasa waɗanda suke ɗauke da falasɗinawa na ɗaya daga cikin muhimman manufofi na yahudawan sahiyuniya na kafa haramtacciyar ƙasa a cikin falasɗinu da kuma tilastawa wasu ƙarin falasɗinawan yin gudun hijira daga ƙasarsu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen hausa na rediyo iran da isar da sakon taya murna ga al'ummar musulmi Allah ya kuma karɓi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunaini To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah a don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu rediyo ta harar muyin musulunci Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna godiya waga dama da kuka ba mu yi gashe gashe na barka da sallah ko barka da za'a yi sallah alasa sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kuma Allah shi karɓi ibadun Allah wani ka sanyo mana sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗorewa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ga baki mu da farko ina gada hasan barka da kai da iyalin gidanka da yan duka jama'a gidan rediyon nan mai albarka ga baki ɗaya ina da sani dauda cinwaza akwai sani alaska tsazamburu ina gada malam kabiru kusan makarantar malam abba a nan jihar maradi akwai eh, wannan ibrahim shushena wanda yake garin kakagi akwai abdullahi mai ganin mutuncin kowa a nan akwai gadon kaya ɗan yalo wanda yake jihar katsina akwai sinusi matsatse isu matsatse akwai baban dimaman bande akwai shugaban rediyo ikara wanda yake nan bande akwai shugaba ahmad dimbirin gamba magarya akwai ibrahim akimba wanda yake nan najeriya akwai eh, kajori ɗan fulanin warji wanda yake nan najeriya akwai alhaji salisu mai kalanzar wanda yake samunaka ba zan manta da ya a zare na komo da magaran akwai dozaman takasi moto akwai alhaji miji mai ajejeta wanda yake da magaran akwai lotoro wanda yake da magaran akwai zane da mai kifuwa wanda yake midai da magaran akwai shugaba da bayar mai matala shugaban zaɓen kane a nan da magaran akwai mutari cita gangara idan sama wanda yake mata mai akwai shugaba a dimbaran gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai salisu eh, wanda yake na ramfon hawaji da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya da duk ina musu fatan alkhairi 'yan kungiyar kusan ga da 'yan fada-fada najeriya da nijar ina wa kowa fatan za a yi sallah cikin ƙoshin lafiya allah karɓe ba mu allah ka nuna mana tabaɗi cikin ƙoshin lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kamfe da shayi garkin daura. salamu alaika shugaban kyautatawa salamu alaika shugaban da bai da ruwa Salamu alaika dan gidan Hashimawa, salamu alaika Ahmad ya Habibi, salamu alaika manzo Rasulu, salamu alaika. Nasirai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM. To alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode maka kuma mun ji daɗi kwarai mun gode wa Allah. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Hirani yana yi miki fatan alkhairi. Sannan mai gabatar da shiri sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka. Kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai gabaki ɗaya na ƙasar Nijar da kewayen Nijar da ma kasashen waje na duniya gabaki ɗaya ma ma'aikatan kafar watsa labaru ina muku fata alheri barka da sallah barka da sallah barka da sallah ga dukkanin al'umma musulmai da zumar ya Allah ya gwada mana ta baɗin baɗin baɗaɗa kuma Allah ta ya gwada mana ci gaban rayuwar mu a koda yaushe kuma ya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashen mu na musulmi gaba ɗaya musamman ma a kasar mu ta jamhuriyar Nijar sannan kuma ina kai gaisuwa ta zuwa ga shugaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da komitin gudanar da ayyuka na kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkanin babban famili na na Malam Sula Malam Falal da ke jihar da Magaram fatan alkhairi zuwa ga mambobi na kulab kin masu kira da sauraren radio ta Afirka gabaki daya. Mai magana na sai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodiya a Kimba jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku godiya da fata alkhairi bisa ga dama da kuke ba mu faɗa albarkacin bakin mu. Sakon dubun gaisuwa ta gare ku musamman babbar jagora Hassan Barka sai gaisuwa ta da ainihin ilahir ma'aikacin gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mazanku da matanku ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ainihin musulman duniya ga baki ɗaya. da fatan ibadun da muka yi na wannan wata Allah karba Allah karba kuskuren kuma da muka aya cikin wannan wata ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ke ta karshen mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji Allah iyayen mu kakannin mu dukkan musulmai da suka samu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adamu har zuwa ila yanzu Allah ka ji kansu da rahama 'yan gwagwarmaya na afirka da duniya baki daya ina musu fata alkhairi ina gaida iyalai na harira da khadija ina musu fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga anin kungiyar masu kira da sauran rediyo na afirka na duniya ma baki daya da fatan ubangiji allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah karɓi ibadunmu da fatan duk wanda bai ji sunansa ba in dai dan gwagwarmaya ne a duniya daga duk musulmi duniya wanda zai ji wannan murya ina mishi fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kimba jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon tehran da ke jamhuriyar iran da harko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi kun ba mu dama mu yi gaishe-gaishe na murnar sallah to alhamdulillahi da harko sai mu ce ta Allahu minna wa minkum wa sa'iru da salihat to da harko ba za ni manciya ba zan gaida mamburori na cikin jihohi Niamey Agades Maradi gifa Doso Zandar Tilaberi Tawa da sauran duka mamburori da ke Ghana Nigeria eh, Cote d'Ivoire eh, Sierra Leone da ke Italy da sauran duka mamburori da ke ko ina da ko ina ina gaida kowa da kowa ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadan mu ba za mun da kai Hassan Barka ba da ma'aikatanka ga baki daya da sauran duka al'umma tunda dan minti guda ne an aka ce a ambaci wane da wane sai mun sai lokacin ya wuce fatan duka al'umma musulmi za a hau sallah lahiya ko kuma an yi sallah lahiya taqabbal Allahu minna wa minkum wa sairu amali salihat mai magana malam Kabir da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Daji Umar daga anguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Na su bani dama zan mika sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amunan arziki. Da farko ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka da ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran ga baki daya Ina gaida Musa Hassan Elhaji Umar, ina gaida Yahaya Hassan Elhaji Umar da Umaru Hassan Elhaji Umar, ina gaida Isu Mai Gyaran Sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida yahaya mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mutari mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mai ɗaki na maryama wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga anguwar sabon gari da magaram sashen hausa da gidan rajin jamhuriyar musulunci tehran da magana sabar suke dan mutane limanci birnin jamhuriyar hassan barka ina maka da dangantar dama da ka bamu mu ta gashe gashen sallah to da hawa ta kodai ina ma dukkan malaman duniya fatan alheri da watan an yi sallah lahiya kuma Allah ba da abin da aka karantar aka wazantar da mu a madadin sarkin malamai eh, liman almasa musa an toma a madadin liman riyadin da eh, madadin liman musa an takasi da liman eh, malika almasa musa an toma ina gaida dukkan mara da baki daya da na kasa na duniya baki daya da watan an yi sallah lahiya ina gaida kuma madadin alisabiyu kallatar sa ina gaida dukkan masu kuɗin maraɗi tajirai wanda suka ciyar suka shayar suka tufatar ga yan uwa ina musu barka da sallah kuma ina watan alherin da ke cikin wannan wani cewa Allah sa da damu da shi abin abin da aka yi na ibada ana karba a madadin eh, Ahmad Ali Zaki Sultan an Maradi to yana gaida dukkan sarakunan duniya baki daya ina masu ta yi a madadin ka eh, hasan Barka ina gaida dukkan masu kira da saurari da yan maya na gidan wannan tasha mai albarka ina mu kowa fata da wata an sallah lafiya kuma alherin da ke ci Allah sada mu da shi sauran mambobi na nesa na kusa ina gaida kowa da kowa na ku ne sauran suka dan mutali mun jibran nake mu kowa da kowa barka da sallah tun daga malamai da sarakuna da yan kasuwa da talakawa mu gaba daya ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatahu jama'a masu sauraron mu ina muku fatan alheri barkanmu da shigowa wanga lokaci lafiya ina muku fatan alheri radio Tehran ka kai mai gabatar da wannan shiri ba a gadace da fatan kana lahiya kuna tare da Iliya Hamidin mutunan ko buza ina biya da ku sau da kawa duk cikin abin da ake yi. da farko dai za mu shiga hilin gaishe gaishe ina gaida Isa aulun matsoho mai albarka haka ina ma fata alfiri na gaida amman azi wanda ya yake shugaba na gurubu tabbashin ne ina muka fata alfiri ina gaida amma yaro dodo na suwai ba ina gaida ahmadu mamma amfani kucur da fata an wula lafiya duk yan amfani kucur ina muku fata alfiri to kuna tare da iliya hamidin mutunan cebu ga allah ya karbe ba da mu allah ya yi muna kurakuran mu da fatan kowa da kowa yana lafiya ina gaida amman amman bi ne kun sani to ina gaida ku duka amman ina muku fata alheri السلام عليكم ورحمة الله شافي من حوساري دو تيران suna na uda mamadu a jetkori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan damar da kuka bamu don mu isar da sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amnan arziki farko ina gaida al'umman garin jetkori baki daya ina musu barka da sallah kuma ina gaida al'umman kwamitin girgir baki daya ina wa kowa da kowa barka da sallah kuma ina gaida abokina ibrahim haruna mazauni a kasan kamaru kuma ina gaishe da abokina sani dau alaska a garin tsatsunburu da isuhu makeri da isuhu a garin makeri a garin madatte da sanusi a garin madatte kuma ina gaishe da usman mai dala a bausheri da lawali loyi a garin matsinkai da muhammadu dan bare a an yame nijar kuma idan na koma najeriya ina gaida shugaba iya mai kanti da shayi a garkin daura da haɗabi mai kwamfuta mai yama da ƙanwarsa sumayya da fatima a adamawa kuma da ibrahim mai wankin kula a garin akimba eh, kuma ina gaida tsoho bubukar eh, isa mai tsoho mai dubin albarka a nyame ulama ina gaishe da shi kuma ina gaishe da ma'aikatan rediyo daban-daban na jihata da magaram da na kama ƙasa baki ɗaya na gode rediyo kenan. Assalamu alaikum radio Iran radio jamhuriyar musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai yunatar daga da magaram jamhuriyar Nijar. Bil haƙiƙa muna godiya bisa dama da aka bamu mai isar da ba saƙon barka da sallah da 'yan uwa musulmi na duniya gabaki ɗaya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi muna fatan ubangiji Allah karɓa ibadunmu. Nan tahiran ina gaishe ka Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da Sunusi Inuwa ina gaishe da dukkan ma'aikata na BOH. Idan na dawo nan gida jamhuriyar Nijar ina ina da Usman Mai zala Baushiri, ina da Usman Dan Fodiyo Layin Dangana, ina gaishe da Abdurrahman wanda aka fi sani da Abu Biya, ina gaishe da duk wani mamba na wannan gida namu mai albarka Ubangiji Allah karɓa ibadunmu, Allah sa mun yi asa'a, Allah maimaita mana. Mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai United daga damagaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko suna na Sani Dawo Alaska da sun a cikin jihar Damagaram jamhuriyar Nijar. Dama da kuke bamu mu isar da sakon barka da sallah ga yan ga abokan arziki to sai mu fatan Allah ya maimaita mana tabbatin bar da Allah ka yi ibadun mu. Laifukan mu kuma Allah ka yafe mana su. Da farko Hassan barka ba zan manta da kai ba sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka abokan aikin ka haka. Eh ina da nan gida da magaram akwai Mamman Salisu wanda aka fi sani da Dosman akwai Mamman sani dauda cinwanza akwai kabiru bakin faransa da magaram tasiru ungo tudu baba ya eh, gambo tumiya zuwa ga sunusu madattai isu madattai akwai abokina abdulaziz man na wanda aka fi sani da crazy in na tafi can yankin maradi akwai malam kabiru akwai abokina zakariya salihu akwai malam ibrahim anwela in na tafi babban birnin yamai akwai muhammad salah zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman muramatu ina leƙa tarayyar najeriya a madadin kwamar iliyasu haɗabu mai kwamfuta iliya mai shayi garkin daura yayya salisu dan nijar zuwa ga yakubu sigarin garin danduna zuwa ga yakubu rugumere iliya mai shayi garkin daura ina da wannan safin burin nisa ne alaska akwai abokan aiki na musamman ma darakta mustapha galadima abokan aiki ne sunusu usman malam musubawa mura abdulaziz ibrahim zuwa gare ka musa alhaji ga masani dawa alaska godiya miki allah ba zuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran tare da yan muna muku fatan alkhairi muna godiya da baka ba mu wannan damar mu kai da yan uwa da amana arziki musu barkar sallah na ga da musulman duniya ga baki daya ina musu fatan alkhairi ya sa sun sharuwa lafiya musamman musulmi Nijar da Najeriya da na gabas ta tsakiya na makowa fatan alkhairi. Salamu alaikum shugaban dukan halitta. Salamu alaikum mai hali da tsafta. Salamu alaikum ya mai cikar halitta. Salamu alaikum ya mai yawaita bauta. salamu عليك يا abba ga binta salamu alaik ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Iran ta kwarna kabar na kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. gaisuwa ta musamman zuwa ga rika malam hassan barka aminci allah shi kai ma amurninka duka na gaida yan gwagwarmaya na yankin agres akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimutu da ke da magaran akwai kabiru sul usman da ke da magaran akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran akwai iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru ke nan maradi wajen makarantar Malam abu birnin maradi akwai malam alibin kula Malam alibin kula birnin maradi akwai jirbili Malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga liman malam haidai malam kunnin gidan tan kudan ta umma akwai mai gari irin kita murshi da dan kilin kita murshi ai batagon mata akwai mai gari iliya da ke nan garin ajiya amarin shi na ganin ajiya baki da fatan sun yi sallah lahiya amarin isa ka sarri dan kasuwa duka yan wurce fatan sun yi sallah lahiya amardin mai gari shama mutanen su bai shabu da fatan sun yi sallah lahiya amardin mai gari ya hayya da ke horin ciki da fatan yan horin ciki sun yi sallah lahiya amardin mai gari ji ka gidan tankudan tumma da fatan sun yi sallah lafiya amardin mai gari isa da fatan mutanen dan madi sun yi sallah lahiya amar da har da sabo da fatan mutanen lura da rugga lura sun sallah lafiya amar da abu mai gari buzu wanda annan zangon kwankwalma da fatan sun sallah lafiya amar da mai gari iso dan maki rijaja da fatan an sallah lafiya mutanen sabon mashi amar da alhaji malam salha mai kamiya duka da fatan sun sallah lafiya amar da mai gida na alhaji koro an zare mara da matan gidan shi hajja aisha hajja amin da fatan sun sallah lafiya alhaji musa na abuli mai da kowa sha bakwai mara da fatan sun sallah lafiya gisa buzu amarin shirshi da malam ibba yan zango ila da fatan sun sallah lafiya mana tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi musulunci ta suna na usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar zan bai ka sakon barkar sanata ga yan uwa ga abokan aiki da farko dai ina da daukacin ma'aikata gidan da jamhuriyar musulunci ta maza da matansu akwai kuma kamar su abokai na sani ku alex daga zandara ko su sunu suna da dai ya tuba mai aski ba da raka shi kuma aski ba zan mata da kuma ya eh, dabu mai kwamfuta mai yamma akwai ya ta tuwa ne fi layi da ke ganin jagar na najeriya akwai shazali yan mashidi bushari ba zan mata da kuma musa rahoton bushari a da kuma musa turoma jihar fata alkhairi ba da isa musa turoma wanda ke garin kwamitin gidigar shi jihar da magana bari yame a malam ibrahim garin kasagi akwai kuma malam ibrahim gidan ta faraji malam ibrahim wankin ba da kuma ya na ya siraji ya garin kuma ya na na gada garin kuma da lokacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da karshe nake cewa sunana Usman Bidala ku shirya ta da magana ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radon Musulun ke Na farko dai kafin hona magana ni na Isa Abubakar Tsoho mai albarka a ma Mada ya mai. duk inda kwamiti suke ni kira saurari reshen birnin yamai duk inda suke duk inda suke zandar maradi agadar kai duk inda duk inda kwamiti suke ina gaida kowa da kowa hasan barka kai ma ina gaishe ka da uwar gidanka ina muku barka da sallah wannan azumi da mun ka kungiya ka ba ka ba lada ta yi abin da bai da kyau Allah ka raba mana shi malam kabiru makaranta malam abba ina gaishe ka Allah ya kara basira amen Assalamu alaikum rediyo Iran radio Musulunci mai magana malama Ramata ya saka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an yi suhur lahiya mazaje ɗiyanmu da ƙannanmu asan barka an yi suhur lahiya can inda ake daga gaishe gaishe ne yau kai tsaye ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida maryama kwadibar ina gaida mutanen agadas ina gaida kowa da kowa maza da mata yara da manya yan tsatsun burin ina gaida kamalan kabiru sannu da aiki sannu ya azumi ya haƙuri na shayi garkin daura ina gaida ka iliya yayin da kuke ya haƙuri iya na nigeria ina gaida ku 'yan yaran da a cikin gurin wannan mai tara albarka ina gaida dan bari-bari na fada mazajen daga na jamhuriyar nijar ina gaida tsoho isa a agulumma mai duban albarka duk 'yan cikin gurub din nan maza da mata yara da manya 'yan nigeria 'yan Kamarun, 'yan nijar 'yan zandar 'yan agadas 'yan arlit 'yan tawa duka wanda suke cikin wannan gurin mai tara albarka mai gaida kuma lamara mata ya saka mamba ta masu kira da saurari na rediyo na duniya duka gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan don jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walau daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Irin ta kwarraka birnin Konkordon ta mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron da jihar Maradi. Malam Hassan Barka ina maka barkar shan ruwa ina maka barkar sallah. Eh Aisha ta konsayyar Agaris Alkasum Babali ma Agaris ina maka barkar sallah. Gaisuwa ta musamman zagare ji amman tarihi mai Niger akwai Ramatu Isa ya mai Niger akwai Tsubuka Tsubu mai albarka ya mai Nijar akwai Muhammad Dan Buri Buri mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru eh, kabiru ke nan birnin maradi wajen makarantar mala abu yana mushi barka da sallah barkar da shan ruwa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai hajji bilu mala adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai mai gida na alhaji koloshi na angozare da fatan yi sallah lahiyar shi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u da alhaji musa na abule madina nan kuwa shafa mara da matan gidan shi buzar hausa da alhaji malam tsalaha mai kamiya da kenan samun mashi jihar maradi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u buhari likitan waya na sabon maki lulu lugo ne fura sabon maki idi dan hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke can garin dai matan girshi abur kubra lalo gonza ne mai kan ɗaya ke can birnin lambardi hajiya rahina a jihar nasara da ke can birnin makka ta musamman zuwa ga gisa buzu da ke nan zangon ilis amma rashin na gaida na ibba na zangon ilis akwai mai giri idi nikita mu akwai yawa ɗan kiri nikita mu akwai shi abu ta wanda ba a saka duka birnin kita mu akwai har da sabar ke nan lugalula. to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana Allah mai mai ta wa bayi sallama roƙa lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. To marilla, kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito muna da Dr. Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ya mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin ɓangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin ɗan adam wato abubuwan da aka gina jikin ɗan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kenan sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi kyau ɓangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zamana alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atrial da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ki haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciya. Dokta akan bayyana cewa akwai alaka tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani karin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin nan da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato. irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne ga ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfashin sama sama kuma da sauri domin ya kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mashi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikin ta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciya ta samu matsala ya zama na bata aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda ƙiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi dangin su to amma da yake suna kusa da juna wani lokacin za ka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhudin kamar wato ciwon asma shi ne yawanci za ka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana a wannan din ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya din. To dakta daga karshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya? ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar nan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye ta waɗannan duk suna taimakawa. to ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau